Halima man daɗi. Baban daɗi. Assalamu alaikum na zo ba ni ruwa maman daɗi. Kishin gidan huta kimin daɗi maman daɗi. Bari ma ki ji labari a mafarki na jiya nishaɗi. Wata ya ta fulani ce in har ka rasa to ka faɗi. Da na tashi na ganki a gefe na na zamar miki mai gadi A fahimta da komai zan yi yin sa akan maman dadi Mai bacci ya farka gani cikin sabon layi Alhamdulillahi barahu kawo mashayi Cikin bacci na yi zancen ki kuma gashi a zahiri na ganki Komai yan ana juyewa da ɗaya ne eh. wanda ya ci amanar ƙauna wannan ya zama wawa ne mai cewa ya bar soyayya wannan shi wane ne zafin soyayya ne ya saka shi amman zance ne ni dai na yau da ce tunda mun zama ɗaya mamaye